نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب انزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومعلمنا وأسوتنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عليا وآذانا صما وقلوبا زلفى واخرج الله به الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن الله تعالى خلق هذا الكون بمن فيه من إنسان وحيوان وحشرات وغيرها وجعل لذاك الكون أبدا لنهايته ولا ريب لتلك النهاية وهذا الأجل خاص وعام فالخاص لكل نفس تموت قبل القيامة والعام لمن يموت حين تفنى الدنيا فمن عليها ثم جعل لهذا الفناء العام النهائي علامات وأشراطا وذكر القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة هذه الأشراط ونوها عليها ونبها عنها أيها الأفاضل يقول الله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم وقال صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل يسأل والنبي يجيب قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أي جبريل عليه السلام فأخبرني عن أماراتها أيها الأفاضل في الآية والحديث السابقين دلالة على أن القيامة لا تقوم حتى تسبقها علامات وأمارات وأشراط ولعل سائلا يسأل عن فائدة ذكر علامات الساعة ولماذا جعل الله تعالى القيامة أو لماذا جعل الله للقيامة علامات قبل قيامها والجواب يقبل في هذه النقاط التالية الأولى موافقة سنن الله تعالى الكونية إذ أن الله تعالى لا يجري الأمور صدفة وصدمة بلا مقدمات فالمطر له مقدمات والولادة لها مقدمات إذا فالقيامة التي تعتبر حادثا أكبر أولى بأن يكون لها مقدمات الثانية الاستعداد لها والتأهب لها إذ لو أن القيامة تحصل وتقع بلا مقدمات لصعبت التوبة لدى كثير من الناس الثالثة تحقيق الإيمان بالغيب وهو ركن من أركان الإيمان الستة الرابعة أيها الفضلاء فتح باب الأمل لأن من أشراق الساعة ما فيه نصرا للإسلام ونشره في الأرض وأن دين اليهود والنصارى سيزول وذلك على البشارات النبوية بالتمكين للإسلام وظهوره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون الخامسة إن في الحديث أو إن في البحث والحديث عن أشراط الساعة لتحقيقا وتصديقا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنها أي أشراط الساعة تتضمن تحديا لعقول البشر أجمعين السادسة أيها الفضلاء تعلم الكيفية الصحيحة التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نتعامل بها مع بعض الأحداث المقبلة التي قد يلتبس علينا وجه الحق فيها والمثال على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا وفيه أي في الحديث إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيركب بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأته وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى أيها الأفاضل تلكم بعض حكم الحديث عن أشراط الساعة وهناك ضوابط شرعية في التعامل مع أشراط الساعة ونصوصها وهي كالآتية الضابط الأول لا يمكن إسقاط النصوص التي يتركها الاحتمال على واقع معين إلا بعد وقوعها وانقضائها يقول الشيخ محمد إسماعيل المقدم رحمه حفظه الله إن تنزيل النصوص الشرعية المتعلقة بالفتن والملاحم على ما يقع من النوازل مع القطع بذلك دون شك ولا تردد من الرجم بالغيب ومن القول على الله تعالى بغير علم وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله ولا تقف ما ليس لك به علم كالذي ادعى في كتابه أن صدام حسين الرئيس العراقي الأسبق هو المسيح الدجال وجزم بذلك وأكد وقطع الثاني أيها الأفاضل لا يستنكر توقع حصول شيء من أشراط الساعة كما توقع النبي صلى الله عليه وسلم كون ابن الصياد المسيح الدجال وهو توقع وظن وليس جزما ولا قطعا الثالث هو وجوب الجمع بين طرق الأحاديث التي تتحدث عن أمارات الساعة قبل الخوض فيها الرابع من هذه الضوابط هو حصر مصادر التلقي فيما هو حجة شرعية وإهدار ما عداه وذلك من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات التي تعارض ما عندنا في شرعنا الخامس ما أشكل عليك فكله إلى عالمه يقول أحد السلف الأمور ثلاثة أمر استبان رشده فاتبعه وأمر استبان غيه فاجتنبه وأمر أشكل عليك فكله إلى عالمه وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى لو سكت من لا يعرف قل الخلاف ومن قصر باعه وضاع نصره عن كلام علماء الأمة والاطلاع فما له وللتكلم فيما لا يدريه والدخول فيما لا يعنيه وحق مثل هذا أن يلزم السكوت وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يجيب في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم فاذكروا ربكم واستغفروه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون لقد قسم علماؤنا الكرام أمارات الساعة إلى قسمين وهما أمارات صغرى وأمارات كبرى فالأمارات الصغرى قد يكون بينها وبين قيام الساعة زمن طويل الله أعلم بمده وطوله كبكتة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها وقد ذكر الشيخ محمد العريفي حفظه الله في كتابه نهاية العالم ما يجاوز مئة وثلاثين علامة صغرى للساعة خرج الإمام البخاري رحمه الله وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتسحر الفتن ويكثر, ويكثر الحرج وهو القتل وروى الإمام مسلم من حديث هذيفة رضي الله عنه قال قال اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قلنا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خصوف خطف بالمشرق وخطف بالمغرب وخطف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تبغض الناس إلى محشرهم يقول الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى وقد وردت هذه العلامات الكبرى بغير هذا الترتيب فالترتيب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المقصود منه أن نفس العلامات تتقر بهذا الترتيب لأن أحاديث صحيحة وردت عنه بغير هذا الترتيب الوارد في حديث حذيفة الثابت الذكر أيها الإخوة الكرام استعدوا ليوم الرحيل واعتبروا بعلامات الساعة فإنها مؤذنة بقيامها واعلموا ان القيامه لا يعلم وقتها الا خالقها جلت قدرته وعظمت جلالته الا وصلوا وسلموا على سيد الانام واصحابه واله الكرام خطبًا متنا بيانه أكن فهمت على مؤمن تاشن القيامة الله سبحانه وتعالى يا حل الشيطان أدم يا حل الدنيا da duk abin da ke cikin duniya a cikin duniya akwai dan adam akwai kwari akwai dabbobi da sauran halittu da Allah subhanahu wata'ala ya yi waɗanda ba mu san su ba kuma sannan Allah subhanahu wata'ala ya sanya ma wannan duniyar lokacin da za ta tashi malamai suka ce tashin duniya ya kasu gida biyu akwai keɓantacce akwai gamanne wanda ya mutu to kiyamarsa ta riga ta tashi sannan akwai tashin alkiyama na ki daya wanda zai afku bayan Allah subhanahu wata'ala ya umarci mala'ikin da ke rike da kaho ya hura in ya hura wannan kahon shi ke saboda haka ayoyi na alkur'ani da sunnonin annabi sallallahu alaihi sallam ingantattu sun zo sun yi bayani akan alamomin tashin alkiyama Allah subhanahu wata'ala ya ce yanzu ba abin da suke jira sai tashin alkiyama da ta zo musu sun kifi imani suna jiran sai tashin alkiyama ya zo sannan za su yi imani to tabbas alamomin tashin alkiyama sun zo to wai ya za su kasance ya ambatan su zai kasance ko idan ambatan tashin alkiyama ya zo musu ya za su kasance annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisi mashhuri hadisin tambayar da jibrilu ya rika masa yana ba jibrilu amsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril ya tambaye shi yace ka bani labari yaushe za a yi tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ai wanda ake tambaya bai fi ne tambayar sani ba sai mala'ika jibril mai tambaya ce to ka bani labari game da alamominta sai ya shiga faɗin wasu alamomi daga cikin alamomin tashin alkiyama masu dimbin yawa Ɗan uwa masu daraja a cikin wannan aya ta cikin suratul muhammad ko suratul kitab da wannan hadisin na sayyiduna jibril alaihi salam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai nuni a game da cewa tashin alkiyama ba zai zo ba sai alamomi sun gabace shi watakila wani ya tambaya ce to zai fa'idar ambaton alamomin tashin alkiyama to hikimomin da suke ciki da fa'idojin suna kunsuwa ne kamar haka na farko dacewa da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara halittarsa da yadda yake gudanar da duniya Allah subhanahu wa ta'ala baya yin abu haka nan kawai sai ga abin ya a sai ya sa mu abu alamomi ya sanya masa wasu abubuwan da za su gabace shi sannan ya zo in za a haihu sai an ga wasu alamomi idan ruwan sama zai zo sai an ga alamomi ba haka nan kawai ruwan sama ke cewa ba ai girgije hadari sannan haddasa wani zuwa wannan na farko ke in ya kasance yin waɗannan ƙananan abubuwan suna da alamomi to ashe tashin alkiyama a matsayin tashin alkiyama babban al'amari shi ya fi cancanta a ce yana da alamomin da suka gabace shi hikima ta biyu ta bayani a game da tashin alkiyama ana yi ma mutane bayani akan alamomin tashin alkiyama watakila suna ganin wasu a cikin su ma ga sunan suna abuwa domin su ga lahira su ga tashin alkiyama ba tashin alkiyama ya zo musu ba a acce ba tare da sun yi shiri ba fa'ida ta uku tabbatar da imani da gaibu imani da gaibu wajibi ne to cikin gaibu akwai tashin alkiyama cikin gaibu akwai alamomin tashin alkiyama domin wasu abubuwa ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya bar ma kansa sani amma ya faɗan mana cewa za su afku to abin da ya wajaba mu yi shine mu imani da waɗannan alamomin waɗanda suka gabaci tashin alkiyama sannan mu imani da ita da shi tashin alkiyaman kansa fa'ida ta hudu buɗe ƙofa ta fata na gari idan mutum ya ga alamomin tashin alkiyama sai ya zama ya yi fata na gari domin a cikin alamomin tashi alkiyama akwai waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani akan cewa cin nasara ne ga musulunci kamar misalin abin da ke faruwa yanzu a Isra'ila yadda Isra'ilawa suke kashe ƴan uwan Filistinawa musulmai idan mutum ya kalli haka sai ya kaman haka za a tashi to amma manzo Allah sallallahu alaihi sai ya mana bishara yace tabbas sai mun yaki mu musulmai sai mun yaki Yahudawa har zai kasance ba bude zai je ya fake da dutse dutse yi magana ya ce ya muslimu ha yun wara'i faqtul ya kai musulmi zo ga ba yahudi a na ya fake da ni ka zo ka kashe shi to in waɗannan hadisan da suke bayani akan bishara game da cin nasarar musulunci kamar misalin hadisin da ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi yace tabbas italiya za ta dawo hannun musulmi inda fafa goma yake hadisi sahihi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi yace italiya za ta dawo hannun musulmai inda babbar fadar shugaban kiristocin katolika na duniya take manzo Allah ya ba mu bishara cewa ƙarshen zamani kafin kiyama ta tashi ce Rum Italiya ta dawo hannun musulmai to irin waɗannan alamomin na tashin alkiyama suna ƙara ma musulmi fata na gari akan cewa tabbas kyakkyawar makoma tana da musulunci fa'ida ta biyar yan uwa a game da bayani akan alamomin tashin alkiyama shine tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sama annabi ne na gaskiya alamomin da manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa sai ga wasu ma suna afkuwa muna ganin su da idanuwa? ba ka bukatar sai wani ya ce maka su ne ga sunan kararatan suna afkuwa kaga wannan yana gaskata ne annabtar annabi sallallahu alaihi wa sallam fa'ida ta shida sanin yadda za mu mu'amala da al'amuran da za su fuskance mu nan gaba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisi yake cewa wata rana sahabi Abdullahi ibn Abu bin al-As radiyallahu anhu ma yace muna zaune sai manzon Allah muka yi tafiya tare da manzon Allah sai muka ci zango muka sauka a wani zango domin mu ci zango mu huta sai dan sako ko me me me ye kuwa na manzo Allah ta sama je ye kuwa cewa a zo a hadu a zo a hadu aka hadu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ta sama ya ce masa habbanta babu wani annabi face tilas ne a kansa cikin abin da Allah ya umarce shi ya sanar da al'ummarsa abin da ya zama alkhairi a gare shi sannan ya musu gargaɗi a game da abin da ya sani cewa sharri ne a gare su to ku sani lallai wannan al'ummar taku wato al'ummar musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya sa alkhairin ta a mutanen farko sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara cewa bala'i zai afkumma mutanen ƙarshe sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan mutanen ƙarshe za su ga wasu al'amuran da ba ta so fitina za ta yi ta zuwan musu yanayin afkuwar fitinin sai ya zama har ma mutane sun saba da shi in wata fitina ta zo ta tafi to sai ta sauƙaƙa wanda za ta zo gaba fitina sai ta zo sai mummuni ya ce to halaka ta ta zo sai ta kuma tafi sai wata ta sake zuwa ya ce wannan ita ce wannan ita ce manzalin sun ce haka fitina fitinu za su yi ta afkuwa a ƙarshen zamani mutumin da ke son ya haɗu da Allah lami lafiya mutuwarsa ta zo maka yana mai imani da Allah da ranar lahira sannan kuma ya aikata ma mutane abin da shi yake son a masa ya yi mu'amala da mutane a kan yadda shi ma yake son a yi mu'amala da shi yi ma mutane adalci ya gaskiya ya rike amana domin yana son a yi wannan yana son shi ma a yi masa waɗannan kowa na son a rike masa amana kowa na son a mishi adalci ba a zalunce shi ba kuma kowa yana son a masa gaskiya ba a masa karya ba to ya biye manzo Allah sun ya ce abin da ya kamata a yi mu'amala da alamomin tashin alkiyama kenan in duniya ta kai ƙarshe to kada ka sake Allah ya karbaran ka sai kana mai imani da shi kuma kana mai imani da cewa kiyama za ka tashi sannan kuma ka rika aikata ma mutane abin da kai kake son a aikata maka yan uwa masu daraja waɗannan wasu daga cikin hikimomi da fa'idojin bayani a game da alamomin tashin alkiyama kenan amma malamai suka ce nassosan da suke bayani akan alamomin tashin alkiyama ba kowa bane zai ɗauke su ya zo ya faddara su yadda ya ga dama akwai ka'idodi na shari'a wajen mu'amala da su ka'ida ta farko ba ne aka ce bai cancanta mutum ya ɗauki kowane nassi na tashin alkiyama ko alamar tashin alkiyama ya jefa ta akan wata ka'i akan wani abu da ke afuwa ba kuma yake tilas wannan ita ce kamar yadda aka samu wani ya ce ai Saddam Hussein shine almasihu dajjal ya rubuta littafi akan wannan kuma ya ce tabbas shine dajjal kamar waɗanda suke cewa ai kuɗi su ne su ne dajjal kamar masu cewa motoci su ne dajjal kamar masu cewa turawa su ne ya jujuwa ma juji duk ba su bane duk ba su bane manzo Allah sallallahu alaihi ya siffanta ya juju ma juju sannan ya siffanta dajjal duk wannan da aka ambata sai dai su zama kila wakilai ne nasu amma ba su bane ka'ida ta ba ce to daga ba daidai bane mutum kawai ya ɗauko nassin da ke bayani akan tashin alkiyama sai ya afka shi ya maka shi akan wani abu da ya ga yana afkuwa ba tare da komawa zuwa ga abin da muhaqqiqai daga cikin malamai suka tabbatar ba shi yasa babban malami a Sheikh Muhammad Ismail Muqaddam ya faɗa a cikin wani littafin sai yake cewa jefa nassosan da suke bayani akan alamomin tashin alkiyama da fitinin da za su afku akan wani abin da ke afkuwa kuma mutum ya ce tabbas haka ne to yana ɗaya ga cikin kirkirin ƙarya ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma shi shi ne a cikin daidu Allah subhanahu ta'ala kuma ya ce kada ka ce sai ka jibbi abin da baka da ilimi akai kuma ka masa hukunci na biyu ba a hana a ba a hana a zaton wani abu da ake ganin yayi kama da wata alama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa alama ce ta tashin alkiyama ba a hana a zaton wannan abu cewa alamar bace zato akwai bambanci tsakanin ka'idar farko da wannan wancan mutum ya tabbatar ya ce ai shi ne tabbata amma zato za ka iya yin zato akwai wani yawo da aka same shi a zamanin manzala ta sama a madina da ake ce masa ibnu sayyad ibnu sayyad manzala ta sama ya zaci da shi da sahabbai sun zata shi ne shi ne almasihu dajjal amma ba su tabbatar ba karshe kuma wannan ibnu sayyad ya musulunta a zamanin sayyidina umar kaga wannan na nuna cewa ba shi bane dajjal ke amma irin abubuwan da dajjal ke yi sai suka yi kama da abubuwan da ibnu sayyad yake ba laifi wannan ka'ida ta uku ita ce wajibi ne idan mutum zai yi magana akan alamomin tashin alkiyama ya tattaro na sota da suke bayani akan alamomin tashin alkiyama ba ya dau nasi ɗaya ba an samu kuskure ne wasu sai suka ɗauki nassosan da suke bayani akan musulunci zai ci nasara babu wani abu da zai fuskanci musulunci na matsala a ƙarshen tashin alkiyama sai suka ƙaryata hadisan da suke bayani akan fitinan kuma da za su abu wasu kuma a gefe guda sai suka ɗauko nassosan da suke bayani akan fitinin da za su abu a ƙarshen tashin a ƙarshen duniya sai suka ƙaryata nassosan da suke bayani game da bishara cewa musulunci zai ci nasara amma malamai muhaqqiqai sai suka hada sosan suka hada nan nasosan kowanne zai afku fitinu za su afku sai kaga wani duhu ya zo to ana nan kuma sai haske ka'ida ta hudu wajibi ne idan mutum zai yi bayani akan nas alamomin tashin alkiyama ya tsayu akan nassosan da suka inganta ba tare da kawo hadisai da'ifai ba ko hadisan ƙarya ko kuma isra'iliya na biyar abinda ya ka kasa gane ma'anarsa me ake nufi da shi a game da alamar tashin alkiyama ka fawwala iliminsa zuwa ga Allah ba dole bane sai ka fassara ka ce hakikatan wannan abu kaza fassara shi abu kaza zai abu Sai daga cikin magabata yana cewa al'amurra uku ne al'amari na farko shine al'amarin da shiriyarsa ta bayyana a gare ka bi shi abu na biyu abinda batarsa ta bayyana a gare ka ka nisance shi abu na uku abinda ka kasa gane hakikaninsa shiriya ne ko bata to ka fawwala ilminsa zuwa ga Allah ta'ala al-imam al-ghazali Allah ya ji kansa ya gafarta masa kurakuransa ya ce da wanda bai sani ba ya shiru to da sabani ya karanci a cikin al'umma da mutumin da bai sani ba bai ce ke magana ba to da ba za a rika sabani ba a cikin musulunci. wanda jakarta ta kasance babu abubuwa na ilimi a cikinsa sannan binciken shi ya karanta a game da maganganun malamai in ji al-imam al-ghazali ce da ya hada shi kuma da yace zai magana kan addini me ya hada shi ya shiga abin da ba a kasa da shi bai ce ya kwasa ya ce abin da ya lazumci irin wannan shine kama bakin ya shiru sai kafin da baka gane baka shiru ka huta shaikul islam taimiyya ya ce hadisi yakan zo mana sai ne aiki da mufkamin sa mufkamin shine abin da fassararsa ta bayyana a gare ka karara sannan mu imani da mutashabihin sa mutashabihi shine wanda ya maka rikici ka kasa gane hakikanin me ake nufi da shi malamai sun kasa alamomin tashin kiyama gida biyu akwai alamomi ƙanana akwai alamomi manya alamomi kanana zai iya yiwuwa a tsakaninsu da tashin alkiyama akwai lokaci mai tsawo kamar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sama yayi haka yace bu'istu baina yaday sa'ati ka hatayn a wajen riwaya yace bu'istu was sa'ata ka hatayn ni da tashin alkiyama haka aka tayar da mu wato manzon sama yana nufin ya gabaci tashin alkiyama al aiko shi alama ce tashin alkiyama aiko manzo Allah sallama alama ce ta tashin alkiyama amma ga shayo kiyama bata tashi ba kaga ananan alamomi alamomi ne da suke da nisa da tashin alkiyama manya manya su kuma su ne alamomin da za su afku gab da tashin alkiyama babban malami a shek muhammad al-arifi a cikin littafin sa nihayatul alam sai da ya ambaci alamomi kanana abin da ya kai 130 duk alamomin tashin alkiyama ne fiye da alamomi 130 al-imam al-bukhari ya fitar da hadisi da walinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kiyama ba za ta tashi ba karshe karshen tashin al-kiyama sai an dauki ilimin shari'a ilimin musulunci masana musulunci za su yi karanci malamai na Allah za su yi karanci sanin fikihu zai yi karanci istinbati da ijtihadi da tabbatar da nasosa akan ka'idoji za su yi karanci sannan girgizar ƙasa za ta yawaita a duniya a sasannin duniya girgizar ƙasa azzalazil sannan maza sun ya ce zamani zai kusa sai a ce bara aka yi abu kaza sai ka ji hab shekara ta zagaye ta ce an sa mawa da rana wata goma sai ya ana magana ai yau kwana goma sai ka ji an ce ai goma ne ma zaman auren ya ta ƙara buzzaba wasu suna fassara taqarubuz zaman da abin da ke faruwa yanzu a duniya amma shi ma babi ne na zato ba na tabbas ba yadda duniya ta zama yanzu abu zai abu a zariya an ji a duniya a gabaki daya akwai intanet akwai email akwai twitter akwai youtube akwai waye duk ga su nan taqarubuz zaman sannan fitinu za su abu sannan kisan kai zai yawaita kaga wannan ba wanda zai musa shi a fili yake bai bukatar fassara in ka bude rediyo kullum sai ka ji an ce yau an kashe mutum kaza a Syria an kashe mutum kaza a Iraki an kashe mutum kaza a Sudan an kashe mutum kaza a Najeriya duk za su da الإمام مسلم يا فتاة حديث رواية سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يتي وتعالى ما زال سما كوي يفتو منا مو كو منا تفيرا منا تتونا فسمي تي مكوكي تتونا أكي سي مكتي منا تتونا كان تاشن القيامة sai ce ina ai tashin alkiyama ba zai zo ba sai kun ga alamomi manya manya guda goma in an bude su guda goma sha biyu daga ciki yace akwai adduha akwai uh, hayaki wani hayaki da zai zo akwai malaman da suke ganin wannan hayakin ya abu wasu kuma suna ganin sai nan gaba sannan sai dajjal shi dajjal manzon ta sama kwana ɗaya ya tur sai dai ayi sallah mai cin mai jin yunwa ya ci abinci yana bayanin dajjal sannan da dabba dabbar da za ta zo ta riƙa ma yan wuta alama ce yan aljanna alama a goshi hadisin ta ya tabbata alqur'ani ma ya ambace ta cikin suratul naml sannan da ketowar rana daga mafadarta rana ka'ida tana ketowa ne daga gabas to ranar da ta keto daga yamma to alama ta zo sannan sakkowar annabi isa alaihi salam ya zo ya yaƙi da jal sannan zuwan yajuju da majuju fitowarsu sannan manzala sama ya ce akwai wasu kisfewa kisfewar rana da za a samu guda uku ɗaya a gabashin duniya ɗaya a yammacin duniya ɗaya kuma a tsibirin lardin larabawa wasu ma suna ganin wannan ya sannan manzala sama ya ce sai wata wuta da za ta fito daga ƙasar yaman ta kora mutane filin tashin alkiyama a shek muhammad hassan ya ce wannan hadisin ba yana nuna cewa alamomin za su zo ɗaya bayan ɗaya bane ba ana tafi ba mazan sama yana nufin sai wannan ya aku sai wannan ya aku ba a'a akwai hadisan da suka zo babu wannan tsarin a haka abin da ake fata shi ne mutum ya shirya kullum mutum ya zama cikin shiri ga mazan sama ya ce mana mutuwar ka ta zo maka kana mai imani da Allah da ranar lahira sannan kai kyautata mu'amala da mutane abin da kake son mutane su maka kai maka musu Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da mu ya karɓi rayukanmu muna masu imani da shi sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kurakuranmu اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا ينفع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الفقر ونعوذ بك من العجز ونعوذ بك من الوهن ونعوذ بك من الجهل ونعوذ بك من أن نرد إلى أرض الأمر برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أنزل البركة والرحمة في بلاد الإسلام كلها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمن بلاد الإسلام كلها اللهم آمن بلاد الإسلام كلها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أزل الفتن عن بلاد الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم وخصوصا الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأصحاب والآل أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون